za mu ɗora da saƙon shawarar da za ta bayyana. Ta bakin tsohon mashawarci ga tsohon gwamna Ganduje, Honorable Shehu Isa Direba, kan kasafin kuɗi da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya kai gaban majalisa. Ya ce muhi da majalisar zai ba su shawara. muhi magajiri mun gado tunda shine chairman na anti-corruption da kuma majalisar dokoki ta jihar kano saboda na ga mai girma gwamna ya kai budget kuma budget nan da ya kai duk da ya yi wata magana da ta ɗauki hankalin talakawa cewa a wata suna kashe naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari hudu akan harkar ruwan sha kuma ruwan nan wai ya samu a jihar kano ni kuma na tabbata ko shi mai girma gwamna in zai makansa? adalci ya san kafin iwanka sai an kawo ruwa gidan gwamnatin kano daga fire service to shawara ga majalisar dokoki kamar yadda na faɗa da shi muhi magaji mai girma gwamna ya kai budget kuma budget din nan ina so su saka ido sosai domin gudun kar a fadin a cikin budget din nan saboda na ga bikin yar gata ya taso to a zuba ido domin kar a ɗau kuɗin talakawa a saka a cikin budget din nan akan wannan sha'ani so da shi ma dugu abin da suke faɗa kuma abin da ya ɗauka wannan gwamnati da ita ɗariƙa kwankwasiya kamfaninsa ne kuma shi bai iya badawa ba karɓa ya iya da haka a zuba ido sosai kar a ɗauki kuɗin talakawa a zo a yi bikin 'yar gata domin an taɓa kuɗin al'umma mai girma gwamna ka sani Allah yana nan kuma lokaci ne za ka yi bayani. Honorable Shehu Isa direba na hattama ba da shawara. sai ga abubakar abdullahi baro kwanar sun ga ya zo yana cewa mutanen da ke ƙoƙarin kawo wa tsarin kwankwasi kwankwasiya tarnaki, su sani rabo ne kawai yasa aka ba su takara ba komai ba ko da dai amma kwankwasiya kowa san wani tsari ne wanda yake ginanne wanda duk mutumin da kaga an bawa takara a ciki rabo ne isa ba dan babu wanda za a ba ba ka tattaro duk waɗannan mutanen masu son su kawo tsarin kwankwasiya faction za ka ga cewa nauyin su bai kai sa sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau ba an bashi takarar sanata da ifita aka ci zaben irin kalar zaben da ba a taba ci ba idan mutum ita ka doron wata jami'a kuma ita fi sama suna tunanin cewar suna da wani tsarin da idan sun shiga a can tunda ka san federal gamma za a kwadaitar da mutane abubuwa ana tunanin za zo su kawo faction a cikin wannan tsarin to su fito kiliya su faɗi abin da suke sanyi. Amma ba ka kallon abin da suke yi a matsayin watakila gyara kayan ka kan yadda ake tafi kas da al'amura? Mun gamsu da yadda gwamnatin jihar Kano karkashin gwamna Mala Abba Kabiru Yusuf irin ayyukan da yake. Shi sa nake mamakin wani minista wai jam'iyyar ABD wai ta turo shi ci mata zaɓe sai na kalli cewar ita jam'iyyar PDP fargar daji ta shin shi wannan sabon minista ya da in ya muri a karamar hukumar fage a lokacin da ya fara fitowa takara o su ta ɗan oro ne sai da muka kai dauki shi ne zai zo ci maka buga zaɓe a Kano Santaral.